Hakika yan Najeriya na ci gaba da nuna damuwa kan tsawon lokacin da shirin waɗanda ake zargi da cin hanci da rashawa ke ɗauka ba tare da samun hukuncin ƙarshe ba. Abin da ya fi sauƙi ma bisa dokokin Najeriya shine samun belin waɗanda ake tuhumar a ƙanƙanin lokaci da akan kan sanya a rika manta waɗanda ma aka taɓa gurfanarwa gaban kotu. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC ta ce ba za ta sanya baki ga yadda kotuna ke gudanar da aikinsu ba ko kuma yadda wasu ke ganin jinkirin da ake samu a shari'un. I don't think uh, that is something I want to uh, respond to I don't Ba na son yin magana ko sharhi kan wannan batun in ji jami'in labarun EFCC Wilson Owujeren. Mu dai mun san shari'un na ci gaba da gudana gaban kotuna. Owujeren ya ci gaba da cewa ai ba daga zarar shigar da shari'a shi kenan sai a samu hukunci ba. tabbar shari'un na gudana yadda ya dace gaban kotuna. Sai eh, na tambayi Owujeren in haka ne me zaka ce kan bukatar da ku EFCC kuke yi ta samun kotuna na musamman dan shari'un cin hanci da rashawa. Owujeren ya ce wannan ai aiki ne na 'yan majalisa in suna so za su yi hakan. Wannan dogon zango na shari'un da maraba ga yaƙi da almundana a Najeriya ya sanya wata ƙungiya Corrupt Free Society shiyoyi shida na siyasar Najeriya don samun goyon bayan kowane bangare kan hukunta duk wanda aka samu da wawu da dukiyar al'umma. Injiniya Ahmed Zakari Guroje shine shugaban ƙungiyar. Musa 'yan Najeriya su fahimci akan cewa fada da cin hanci da rashawa ba fadan President Muhammadu Buhari shi kadai ba. Fadan duk wani dan Najeriya da yake da kishin wannan kasar. Ya zama wajibi mu tashi mu yaƙi cin hanci da rashawa saboda dukiyar da bawan allah nan yake ganowa ba tashi ba ce dukiyar mutanen najeriya ne wasu mutane 'yan kalilan suka dinga ɗiba suna kaiwa kasashen waje suna ajewa to tun da ya zo yanzu ya ce zai gano wannan dukiyar tamu ce ya kamata a ce mun tashi mun bashi goyon baya ɗari bisa ɗari saboda ya gano mana mu. a ɓangaren lauyoyi da masu shari'a lauya mai zaman kansa abuja modibo bakari ya ce tabbas akwai na kaso a lamuran shari'a alƙalai ɗin ma aji ɗaya muka yi karatu su ma mes mu ne su ne suka je suka kama aiki a alƙalanci mu kuma muka ɗauki zaman mu na kanmu amma duka aiki ɗaya ne taron mu na nba duka membobi ne mu abokanan juna ne ba lauyan da zai ɗauki wannan ya rusa ɗan uwansa lauyoyi ma ba su bar shi ba mu ma ba za mu bar shi ba to amma ba da bayani a bayan fage idan har akwai alamin gaskiya tunda za a bada bayani ne don a ji a bincike na tabbatar gaskiya ne to wannan lauyoyi suna da wannan za su iya taimako ta wannan bangare hukumar efcc ta yi watsi da kiran da shugaban kungiyar lauyoyi barista abubakar mahmud ya yi da ke neman dakatar da hurumin efcc daga iya gurfanar da waɗanda ake zargi gaban kotu inda efcc ta ce buƙatar da za ta mai da ita mai gudanar da bincike kawai ba tare da hurumin gurfanarwa gaban kotu ba zai sanya samun mutanen da za su gagari hukuntawa a kotuna an sura da maili kamarar amurka daga abuja Nigeria.